Tambaya ta tara, kamaci dubban neman ilimi. Amsa na ɗaya, tsarkake niyya domin Allah mai girma da ɗaukaka. Na biyu, ina aiki da ilimin da nake neman saninsa. Na uku, ina girmama malami, kuma ina mutunta shi a gabansa da fakuwarsa. Na hudu, ina zama a gabansa a cikin ladabi. Na biyar, ina yin shiru gare shi sosai ba na katse shi a karatunsa. Na shida, ina ladabi wurin gabatar da tambaya. Na bakwai, ba na kiransa da sunansa